fada da mu ba shi da daɗi domin kai in ka ɗauka faɗan in ta rikice za ka je ka nemo dattawan gari ne za ka je ka nemo wane da wane ne su zo su wuce maka gaba kai fa ba kaza ba ne kai ba kaza ba ne kai ba kaza ba ne to mu kuma in ta rikice abin zai zama jihadi ne addini ne don haka mu ba 'yan iska ba ne mun zo mu karantar da mutane